Lokacin zaɓe a Najeriya dai na zama lokutan samun riba da wasu masu sana'o'i ke yi, irin waɗannan masu sarau'in dai sun hada da masu buga takardun fasta mai dauke da hotunan 'yan takara a fadin kasar inda suka yi nisa wajen buga hotuna da sakonnin 'yan takara da ke neman mukamai daban-daban a sassan kasar yanzu haka dai akasarin manyan titunan birane da karkara na kasar za a ce cike suke da irin waɗannan hotuna abin da ma yasa wasu gwamnatoci ba da umarnin hana lika irin waɗannan hotuna ko fastoci ganin irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen la lalata muhalli da kuma tsabtace birane ko da yake wasu masu aikin buga hotunan da na nemi jin ta bakin su sun yi gum da bakunan nasu daya daga cikin irin waɗannan masu sana'ar buga fosta ya shaida mana cewa akwai riba kwarai a wannan sana'a ta su musamman a wannan lokaci da aka buga gangar siyasa gadan-gadan ya gaske lokacin samun mu ne amma ya danganta cewa in ka samu customers suna da abubuwa kamar aspirant ko abokin aspirant suna kama mu posta kuma mu yi mu ci amfanin su to koya jama'ar gari gari ke kallon wannan harka na manna hotunan 'yan takara a gari? Sunana Yusuf Shu'aibu. Ya kamata duk wanda ya hito yana neman takara akwai hanyoyi da dama da zaka iya bi wanda yake ka sar da kanka jama'a su ganka akwai billboard da ake yi akwai signpost wanda ake yi a aje kan tituna da kuma ino gaddamar da kanka a gidajen rediyo ko rediyo mai hoto wato talabijin kinan ga kuma dai hanyoyi dai da dama kamar irin su hanyoyin network din nan irin na su computer da su facebook da sauransu duka hanyoyi ne wanda ke jama'a za su san da kai mafi a alama shiga gidan rediyo ka yi bayani tunda kowa yana ji ko kuma gidan talabijin ya yi manne-mannen hotuna ɗin da ake banguna da kuma irin ino filaye da kuma gidaje wanda yake an yi su ne don ta gari kamar randa ba da sauransu saboda ah, idan ka lura akwai gine-gine wanda yake suna da kawatarwa ainihin kuma an yi su ne don su kawata gari to sai ka ga ah, mafi yawan lokuta idan aka zo ga lokacin siyasa sai ka iske ah, masu neman takara ino a yanda suke bayyana a manufofinsu sai su ba da wannan posters ana zuwa ana mana Yanzu dai fatan jama'ar gari shine na ganin 'yan siyasar Najeriya sun yi koyi da takwarorinsu na sauran ƙasashe da suka ci gaba na gudanar da yakin neman zaɓe ba tare da gurɓata muhalli ba. Babin Yajifirin Amurka daga Legas.